tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ne kungiyoyin ke fatan ganin gwamnatin mulkin soja ta soke duk wani lasisin da gwamnatin da aka hambar ta baiwa kamfanonin kasashen waje tun shekara 2014 ne dai aka shiga takun saka tsakanin wasu kungiyoyin farar fulla da gwamnatin kai yadda gwamnatin wancan lokacin ta karya dokar kasar Nijar inda ta baiwa kamfanonin kasashen waje lasisin haƙo ma'adinai musamman karfa uranium a arewacin Nijar to sai dai gamayyar kungiyoyin fararen fular sun buƙaci ga gwamnatin mulkin soja da ta soke duk wani lasisin da aka baiwa kamfanonin ƙasashen waje ba bisa ka'ida ba ba tare da wata wata ba malam suleiman yan kungiyar farar fulla ne da ke goyon bayan sojoji ya bayan dalilan su shekara fiye da hamsin cikin jihar da ta mutagar suke fiddo arzikin ƙasa arzikin ƙasar nan babu abin da ya amfani jihar mutagar ko ta nijar ma mu lallai mun ribanci kura wadda take kwashe da cututtuka da sauransu majalisar ceton ƙasar nijar wato cnsp ta maza maza ta amshe duka lasisi wanda yake hannun kamfanin da ba mu gane yarjejeniya suke muna almundana da amshe lasisin su mafi yawan kungiyoyin dai sun bayyana damuwar su ne kan yadda kamfanonin ke amfani da arzikin kasar Nijar ba tare da Nijar ta ci moriyarsa ba to sai dai domin ganin al'ummar Nijar sun ci moriyar arzikin da Allah ya hore wa kasar kungiyar suka buƙaci ga hukumomin mulkin sojan da sake duba dokar ba da lasisin haƙo ma'adanai a kasar Abdullahi Sedu shugaban gabayar kungiyoyin farar fulla na Ems Wasande gwamnatin eh, da da da aka ba na iranium aka ba faransa shi wannan birnin a janye shi tunda bai kamata ba ba a yi shi bisa ka'idodi ba ba a yi sa bisa kan hanya ba tunda yau exploitation na imuraren ya kai shekara goma ya hukunci shekara goma tun 2012 ya kamata a harashi har yanzu ba a harashi ba a kuma kudirin kasanmu ya ba da hanyoyi da ya kamata a bi bidan wannan arziki a hidda shi kuma faransa bai yi respectansu ba ya kamata a ce Sai dai kungiyoyin sun shigar da karar wasu kamfanonin kasashen waje a wata kotu da ke birni ya mai saboda yadda aka ba su lasisi ba bisa ka'ida ba inda suke neman kotun da ta soke lasisin. Alhassan Barka 'yan kungiyar farar fulani a gadas ya bayyana dalilansu na shigar da kara a gaban kotun insha allahu za mu hawa filin shari'a da su cikin watan januwaru na shekara ta 2024 insha allahu za mu samu nasara bisa kansu insha allahu tunda duk korafe-korafen da muke namu mun ce a fidda hakkin talaka bai kamata ana fidda iraniyon ba yana sa mutane cututtuka iri-iri yana kai su lahira kuma babu komi ba su ganin komi sai dai tarda sai dai kura shi ne muka ce wannan ya kamata a ya isa kotu a birni ya mai ta fitar da ranar goma ga wata mai kamawa na sabuwar shekara a matsayin ranar da za ta yanke hukunci a cikin wata sanarwar da ta fitar hamid mahmud murya amurka daga agadar jamhuriyar niger